da war haka, wa matasa barkam da sake kasance da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labarin matasa kenan wanda ni Fanta shamsu ke gabatar muku yau tare da gorata. Rakiya Arimi. <laughs> ya ne kiki da dama alhamdulillah gora da fatan kin wuni lahiya ah, lahiya to yau da me kika zo mana da shi to gora yau da farko dai zamu zagayo garin gaya inda zamu je da matasan garin suka raya satin al'adun dandi a cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu je da ku garin agades inda aka dauki matasa 400 domin ayyukan tsaftace gari da karshe kuma sai film na wasannin motsa shi Gora ministan matasa da wasannin motsa jiki tare da ban hannun kungiyar da ke kare hakkin yara wato UNICEF sun gabatar da wata muhawara a fannin siyasar ƙasa ta matasa a garin Doso cikin satin da ya gabata. Haka ne gora sun taɓo zancen muhimmancin sa hannun matasa wajen ci gaban gundumomi ga tsokacin da Aminu Insa shugaban kungiyar e-report na Doso ya yi wa abokiyar aikin mu na Hadiza Hassan. Sai la formation a été vraiment amfani sosai akwai mutanen da ba san ne menene siyasa matasa ta kasa ba amma ta dalilin wannan horo da yawa sun bayyana cewa karan farko kenan da suke samun masaniya akan haka kuma ana fatan matasan da suka halarci horon su karu da shi su kuma sanar da waɗanda ba su sami damar halarta ba niyyata ita ce in yada abin zuwa ga dukkan mambobin kungiya domin su san ko menene siyasar matasa ta ƙasa akwai kuma wani batu da ya sha hankali na sosai musamman inda aka nuna cewa ya kamata matasa su yi amfani da damammakin da suke da su domin su karbi horo shine ya sha hankali na sosai. Eh, Gora daga ranar 27 zuwa ta 29 ga watan Agusta da ta gabata aka gudanar da bukukuwan raya satin al'adun dandi. Gora a lokacin wannan bikin an gabatar da wani maraicen al'adu wanda ake kira soare culturel a zauren matasa na garin Gaya ga rahoton da abokin aiki mu Fadel Alu ya shirya mana. Raye-raye, kiɗa, waƙa, rawa da juyi na gargajiya da kuma nunin tsimin gadon al'ada su ne suka ba da sha'awa a wannan daren wasannin gargajiya. Usman Yari, jagoran tsarin makon al'adun gargajiya ya ba da bayani. Iyar vous avez vu. Jiya kun ga faretin gungu daban-daban na mutane a wasan al'adu. Kun ga kuma yadda aka nuna saddabaru matuka mutane sun yi wasa da makamman gargajiya kamar yukake da takubba. Ba za a manta da kuma raye-raye masu ban mamaki ba. Kuma wannan shine tsarin shekarar bara. C'était ça le programme de l'année passée. 'Yan kalanda suka zo da suka jibinci matasa abin ya ba su sha'awa. abubuwa da yawa ni gani waɗanda suka birge ni kan gaskiya kamar karafunan nan akwai da abubuwa da yawa in ba yau ba ban san su ba wallahi mu muna cikin duhu ban ma san ba da wanga abubuwan wa abu ya birge mu ban taba gani ba amma wallahi na gani abu gaskiya ba ni sha'awa wan shekaran matasan sun ba juna magama domin su halarci wasar sharo da kuma wata kwamɓalar kokowar gargajiya. Yanzu kuma Gwara bar muku nan babban birnin Yamai inda kwamiti mai kula da zaben sarauniyar kyau ke ci gaba da gabatar da shirye-shiryen zaben sarauniyar kyau ta bana wato Miss Niger ta shekara ta 2022. A nan babban birnin Yamai dai jiya Juma'a biyu ga watan Satumba ne aka fara gudanar da zaben wakiliyar garin Yamai. Gwara zaɓe ne da zai ɗauki tsawon kwanaki biyu. Ga tsokacin da shugaban kwamitin Hassan Noma wanda aka fi sani da Jobala ya yi wa abokiyar aikin mu Sakina magazine. Sharuɗan tankaɗe na wannan shekara bangaren ilimi shine bak ko bak plus eh, da kaze wanda babu laihi babu aure sannan kuma babu yara iya faransanci sosai ko harshen gida kasancewa kyaukyawa tsawo na mita 1.70 ko mita 1.90 matsakaicin nauyi kilo 60 kewayen kugu santimeta 70 ko 80 a nan yamai muna da 'yan takara 180 da za a tantancewa a nan otel nun ranar 2 zuwa 4 ga a watan Satumba. Mutane suna tsammanin sarauniyar kyau shashanci ne ba haka ba ne ana bunkasa al'adun Nijar idan kuka lura sarauniyar kyau da aka zaba ana ba su kuɗin karatu. zaben sarauniyar kyau za a yi shi a ranar Asabar bakwai ga watan Satumba a nan Otel Nun bakin karfe 9 na dare. Gora satin da ya gabata ne majalisar karamar hukumar garin Agada suka ɗauki matasa domin su yi musu aikin tsaftace gota. Haka ne gora kimanin matasa ɗari hudu ne aka ɗauka ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da abokin aikinmu Musa Mamman ya turo mana. Matasa ɗari hudu ne hukumar da'irar Agadas ta ɗauka, wa'anda su ɗiya mata ne domin zartar da aikin yashe magudanan ruwa a cewar Sule Umaru mataimakin daraktan ma'aikatar tsafta ta Meri. Manufar ita ce a ɗauki matasa ɗari hudu a cikin birnin Agadas, amma mafi yawa 'yan mata masu shekaru takwas zuwa shekaru talatin da biyar saboda su sami ayyukan yi domin suna nan ba su aikin komi. Ta wannan hanya za su iya samun abubuwan biyan bukatun yau yau da kullum aikin da za su yi shine su da kasa da sharar da ke cikin gototi tsawon kwana goma wa'annan matasa za su yi inda kowane ne zai samu jika 25 sefa wa'annan matasan sun gamsu da samun wannan aiki da zai ba su damar tattala 'yan kudade ga shaidar wasu daga cikinsu Kowane aiki kwana goma ne dai za a yi ana yin shi kaga akwai karuwa duni jika biyu da rabi kaga ni kenan kwana goma jika ashirin da biyu in ka same ta za ka taimaka ma kanka ka za ka taimaka ma uwayen sana'ar da kake yi ma ba ka samu ɗari biyar cikin ta amma a yanzu in ka kama in ga kuɗi ka yi jari kuma ya fidda ka daga cikin halin da kake ciki da wannan aikin Matasa na Agades da ke koken rishin aiki a cikin jihar yau ko da kalilan ne hakika. Yanzu kuma sai filim na wasanni motsa ciki tare da Gungu Muhammad Dantani. A fannin tsereren gudun kafa Amina Seni 'yar ƙasar niger a ranar 30 ga watan Ogista ta zo ta biyu bisa tazarar metr 200 a gasar World Athletic Continental Tour da ya gudana a birnin Lucerne kasar Swiss. Gobe za ta halarci tsereren german Liga Meeting a Berlin kasar Jamus kan tazarar metr 200. A fuskar kwallon kafa shi ma a yau tawagar kwallon kafar niger Mena Prim za ta fafatawa zagaye na biyu da tawagar tawagar kasar Togo a hilin kwallon state General Mathieu Kreku a Kotonu kasar Benin. Wannan karawar za ta gudana ne bisa tsarin tankaɗe da rairayen kwamfalar kwallon kafa na kasashen Afirka can Algeria 2022. Abin tunasarwa dai shine a karon farko Niger ta yi ƙasa a gwiwa gaban Togo bisa maki ɗaya da banza. A nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau za ku iya sake sauraron shakalan lambar uku biyu biyar tare da Airtel.